A yayin da yake ziyarar kwanaki biyu ta aiki a Najeriya, Sakatare Janaral na Majalisar Ɗinkin Duniya Mr. Ban ya ƙara yin juyayi da jaddada goyon bayansa ga yunkurin da 'yan Najeriya suke yi na tabbatar da cewa an kubutar da 'yan matan nan na Chibok daga hannun 'yan ƙungiyar Boko Haram ba tare da wani jinkiri ko bata lokaci ba. Sakatare Janaral ɗin da yana yin wannan bayani ne bayan da suka kammala ganawa da shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya inda ya nuna irin juyayinsa da damuwa akan halin da waɗannan 'yan matan suke ciki da iyayensu da kuma irin fafutukar da ake yi na cikar kwanaki 500 da 'yan matan nan suka yi a hannun 'yan ƙungiyar Boko Haram inda yake cewa. President Buhari and I discussed the full range of issues covering development, human rights, ya yace ni da shugaba muhammadu buhari mun sharwari akan ababe daban-daban musamman tsaro tattalin arziki da ci gaban jama'a hadda musabbabin tashin hankali nan na kungiyar boko haram a arewa maso gabacin najeriya inda na taya najeriya juyayi da jajantawa akan halin da al'ummar wannan yanki suke ciki this week ladies and gentlemen will witness the 500 day of the kidnapping of the Chibok schoolgirls. Ya ce wannan sati shi ne cikon kwanaki 500 da 'yan matanan na Chibok suke rike a hannun 'yan ƙungiyar Boko Haram. Ina ƙara jaddada goyon bayanmu ga yunkurin da Najeriya ke yi domin warware wannan mawuyacin hali da al'ummar wannan yanki suke ciki. I once again call in the strongest possible terms on those responsible to unconditionally release these girls and many other abducted children. Ina kuma kira da murya mai karfin gaske da cewa wanda suka wannan aiki ɗanye da su gaggauta sako 'yan matan nan ba tare da wani sharaɗi ko ɓata lokaci ba. Ina zurfin juyayi da baƙin ciki akan wannan mawuyacin hali da al'ummar suke ciki. Akan haka ne kuma da Majalisar Ɗinkin Duniya da Najeriya za a ɗauki duk matakin da ya kamata domin a warware wannan matsala a cikin ɗan ƙaramin lokaci. To ganin irin ƙarfin gwiwa da alƙawarin da Mr. Ban ki ya yi wa shugaba Muhammadu Buhari da sauran 'yan Najeriya a kan goyon baya mai yawa domin tabbatar da an warware wannan matsala da Najeriya ke ciki a cikin ɗan ƙaramin lokaci. Na tuntuɓi ambasada Jibril Cinade, tsohon ambasada na Najeriya kuma wanda ya taɓa riƙe babban sakatare na ma'aikatar hulɗa da ƙasashen waje da ke Najeriya domin in ji ta yaya ne Majalisar Ɗinkin Duniya ke iya taimakawa ƙasashe masu lalura irin wannan sai ya ce akwai hanyoyi da yawa da majalisar ɗinkin duniya babban sakatare ɗinta zai taimaki ƙasar mu najeriya na ɗaya ɗaya tukun dalilin ma kafa majalisar ɗinkin duniya shine zaman lafiya da ci gaban jama'a shine babban aikinsu yadda duniya za ta zauna lafiya da kuma yadda za a wula za a kaure talauci da shan wahala a jama'a waɗannan manya-manyan abubuwa shine abin da shugaban ƙasa ya ce zai yi so saboda haka kuma majalisar ɗinkin duniya duk tana ta cike da ƙasashe da da takwas a takaice so saboda haka duk yadda najeriya za ta iyakacin ƙoƙarin da za mu nemi taimako a ƙasashe da yawa tun da suka ji secretary general na united Nation ya zo mana har ya bada alkawari zai taimako za su saurare mu aƙalla yanzu a north east wajen borno yobe da adamawa muna da waɗanda suka rasa wurin garuruwan da wajen zama miliyan ɗaya da rabi suna bukatar taimako duk taimakon da najeriya za ta yi musu majalisar Daddawa sabi sun ce za su house of rights sun ce za su federal government ta ce za ta amma muna bukatar taimako iri iri daga european union daga kasashe da yawa daga america daga rasha daga china duk wanda zai iya taimakon waɗannan mutane najeriya za ta yi murna za ta yi masa godiya shi kuma wannan secretary general yana ɗaya daga cikin manya-manyan murya na duniya na ƙarfafa neman a taimaki da gajiyayyu ambasada jibril cidar na tsohon ambasada a najeriya a tattauna da ne da shi abuja akan irin matakan da majalisar ɗinkin duniya za ta iya ɗauka domin tallafawa Najeriya ta fita daga cikin kangin da take ciki a halin yanzu. Yanzu dai 'yan Najeriya sun zura ido su ga irin tasirin da wannan ziyara za ta yi wurin warware waɗannan matsaloli da Najeriya ke fuskanta, musamman sha'anin tsaro da kuma matsala ta tattalin arziki. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya.